Barka da zuwa El Najib Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna karamar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube. Mun gode. hmm kawai ta ce tare da gocewa ta gefenta ta bar wajen a hanyar komawa sashen su ne tana cikin duniyar tunani kawai ji ta yi ta bugi mutum a gabanta sauran razana ta yi tare da dagowa idonta don ganin waye zizi ce take murza goshinta tare da cewa ina kike gani haka tun ɗazu nake gabanki amma baki ganni ba ya haƙuri amma mai kike a sashen nan hakan ma dare ya fara Wajen ki na zo kin tuna maganar da muka yi jiya har kike faɗa min maganin ya ɓaci eh na tuna menene to da kika faɗa min ban yarda da ke ba sai na tafi wajen mai maganin da ya bayar abin da kika faɗa min shi ma haka ya faɗa shine abin ya ƙi barin raina har sai da na faɗa wa hajiya fulani shine ta ce na faɗa miki tana neman ki da daddaren nan tana so ta ji wace irin baiwa ce kike ɗauke da ita ni kuma ba wata baiwa kawai na gan shi ne shi yasa na faɗa miki to idan ba baiwa ba ce ni ma na gan shi mana ko wani ne a cikin gidan don Allah ke wace ce daga ina kika zo ɗaura fuska dija ta yi ganin yadda ta takura mata dama kuma ga baƙin cikin abinda da amal ta yi mata tunani take yadda za ta koya wa yarinyar hankali sai ita kuma wannan ta bayyana da nata buƙatar ga kuma wasu tambayoyi wanda ba ta da dalilin amsa mata su shikenan ki ce ina zuwa idan na yi sallah lalle ma yarinyar nan har mai girma sarauniyar katsina za ki sa tana jiran ki a turakarta eh idan ba za ta jira ba shi kuma Allah da ya halicce ni kenan zai jira ni kenan har sai na gama da ita kafin na zo na yi sallar daga haka ta wuce ta bar zizi a tsaye yau ma da mamaki ita kwadija ta san dama dole za ta neme ta idan zizi ta ba ta labari saboda za ta yi zaton wani abin hajji asar take kulla mata da ita to duk yadda za ta yi za ta yi ne domin ganin ta maida ta sashen ta duk da dija ta san hajiya fulani tana jiranta amma sai da ta gama abin da za ta yi kafin ta je sashen ta wasu bodyguard ne bakin kofar sun sha baƙaƙen kaya kana ganin su kasan ba a nan ta samo su ba ƙiƙam suka yi babu wanda yake da yunƙurin barta ta shiga wajen zizi ce ta fito ta zo shiga sashen ta ga dija a tsaye la ku barta ta shiga baƙuwar hajiya ce ita ta ba ta damar zuwa matsa mata suka yi ita da dija suka wuce ba tare da sun ce komai ba duk wanda ya yi yunkurin haɗa sashen hajiya fulani da na hajiya saratu to ya yi ƙarya don akalla sashen zai yi ɗarin najiya saratu a kyau da kuma alatun duniya don mutum zai ɗauka ba a najeriya yake ba kalle-kalle jije take ta yi har suka isa falo na uku a wajen komai na wajen kama daga kujeru da kuma su dining da adon wajen da gol aka yi musu ado ga kamshin tararrukan muski irin na zahirin na mutum idan ba shiga yayi ya gani ba ba zai ɗauka da gaske ba ne saboda abin ya wuce tunanin mai hasashe wasu ma'aikata ne mata masu kaya iri ɗaya suka fara jera mata abin sha dukkansu farare ne ba su yi kama da 'yan najeriya ba ba sa fitowa a wajen iyakacinsu yin hidimar abinci da kula da adon wajen ita dai dija tana kallon su har suka gama shirya komai a wajen amma ba ta yunkurin taɓa komai a wajen ba har aka yi minti biyar wata ƙofa ce ta yi sliding ta buɗe da kanta hajiya fulani ce ta fito daga wajen jikinta sanyi da wani jan yadi mai daraja tana da ɗan jiki amma ba ta kai hajiya saratu ba sai dai ita fara ce sol har jaje-jaje take ga kyau kamar ita ta zana kanta musamman yadda jan yadin ya ɗauki ta. zama ta a kujerar da take mazaunin mutum ɗaya kuma take kallon inda muke zaune a ƙasa na ji abin da zainabu ta ce min kin faɗa game da maganin rashin lafiyar mubarak shin ke wace ce kuma daga ina kike sannan menene ya kawo ki wannan masarautar shiru dj ta yi bata ce komai ba da alama tambayoyin yawo suke mata a kanta ba roƙonki nake ko kuma neman jin uzurinki ba umarni nake baki ki faɗa min don haka dole ne yanzu ki faɗa min ke wace ce haɗe wani yawu dija ta yi kafin ta ce sunana dija ni yar gidan wani maharbi ne da yake ƙauyen garin kurfi duk da shi maharbi ne to kuma yana ba da magani sannan kuma yana da sani akan ciwukan da suka shafi sanyi sanmu asiri da kuma na aljanu ni ma na gaji abin da yake ne saboda tun ina yarinya tare muke zuwa neman magani a cikin jeji hakan ne yasa na ƙware wajen gane ciwo da kuma nemo makaransa muna zaune ne mu biyu kasancewar mahaifiyata ta rasu wata rana sai aka kawo mana harin wanda mu taka sawun ɓarawo muka yi wasu fulani ne suka biyo ɓarayin shanunsu su kuma ɓarayin sai suka yi yankinmu garin tsautsayi suna harbin su suka harbe babana a wajen ina 'yar shekara goma sha biyu lokacin da aka kashe shi hakan ne sa na shiga garin kurfi a daren na hau motar da ban san ta ina ce ba a garin daura aka sauke ni ban san kuwa ba hakan ya sa na fara bara a nan allah ya haɗa ni da wani bawan allah ya riƙe ni bayan ya ji labari na. ina nan zaune a wajensa na fara karatu zuwa nan kuma wata makociyarsa ce da ta faɗa min a nan take aiki sai na biyo ta domin na sami abin kai na nema. da haka dija ta ƙarasa labarin muryarta tana rauni da alamar ba ta son tunowa da abin da ya wuce jan numfashi hajiya fulan ta yi bayan ta ji abin da dija ta ce iya mai ɓata maganin kawai kika samu damar gani eh ba zan ce ba amma duk wani lakani da babana ya koya min yana cikin kaina yi ne kawai bana yi da ina gidan marikina to idan baki manta ba ina son na jarraba ki za ki min wani aiki idan kika ci jarrabawar za ki zauna a sashen nan kuma a cikin falon nan sannan kuma aikin da za ki min zan biya ki da tsoka kuɗin da zan baki sai ya gigita ki ma idan kuma baki cika ba akwai gagarumin hukuncin da zan baki wanda zai iya sanadiyar tafiyar ki bar zahu ma'ana a bakacin ranki na ɓata min lokaci da kika yi idan kin shirya ki faɗa min eh na ji abin da kika ce ranki ya daɗe kuma na yadda na karɓi aikin zan yi mamaki abin yabawa ba iya zainabu ba har da hajiya fulani dan ta yi zaton dija za ta fara karkarwa sai kuma ta ga babu abin da ta yi tana cikin natsuwarta kamar ba ta fahimci sharaɗin da aka ba ta ba oke shikenan ki biyo ni to tashi hajiya fulani ta yi tare da nufaru wata kofa binta suka yi su ma a baya ita da zainabu dija ta yi zaton ɗaki za ta gani idan an buɗe ƙofar sai kuma ta ga ashe wani irin waje ne da aka kewaye shi da gilas tsakiyar wajen kuma wani farin balarabe ne a kwance yana kallon sama gefensa duk wasu wayoyi ne na wayarin ɗan abinci zuwa cikin jikinsa wasu mutane ne kuma mace da namiji sanye da fararen kaya suna ta bincike da alama likitoci ne masu kula da shi ƙarisawa suka yi har gabansa dj ta samu damar kare masa kallo labarinsa ta ji amma ba ta yi zaton ganinsa yanzu ba lallai duniya abin mamaki tamkar za a kira shi amsa amma kuma babu damar hakan ina so ki gano min abin da yake damunsa wanda masu magani da yawa suka kasa ganowa gobe ina da zuwa singapore sati biyu zan yi idan na dawo zan ji amsar ki kafin nan ki zama cikin shiri sannan kar ki kuskura na ji zancen nan a wani wuri domin ina son sirri wanda kuma ba zai iya ajiyewa ba a ransa to zan karbi harshensa ta yadda ko ya so faɗi ba zai samu iko ba Ki kula yarinya zan sa masu duba minki kafin zuwa nan da satin. Kina da damar fita inda kike so domin nemo amsar gwajin naki. Tana gama faɗan hakan suka fita daga ɗakin da ɗan nata yake ciki. Ita kuma Dija ta fita daga sashen jikinta sanyi kalau. Tafiya take gaba ɗaya ta dulmiya cikin tunanin aikin da Hajiya Fulani ta bata. Kwata-kwata yanzu tsoron aikin take yi. Bayan kuma ta amsa za ta iya. ta san kirwa ke ta sha to babu damar ta janye ta ce ba za ta iya ba aikin gama ya riga ya gama mutum ta ji ta buga da ƙarfi da alama shi ma ta howaye da ƙarfi bai kula da ita ba goshinta ta dafi tana murza wajen tare da ɗaga ido don ganin wane ne Barka da zuwa Yalla Jalla Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna karamar sanarwa ta yadda za a sanar da ku da zar mun daura sabon bidiyo akan YouTube.